wanda wannan shine zama na biyar cikin wannan littafi mai albarka zamanmu da ya gabata zama na hudu kenan shine mun yi karatu cikin kitabu tahara farko kenan shafi na bakwai wanda a ciki mun yi bayanin ma'anar tahara a lugha idan aka ce a tahara a lugha ma'anar abin da ake nufi da kuma shari'a shi ma sannan mun yi bayanin hukunci na tsahara ɗin kuma da kashe-kashensa sa'annan kuma mun yi bayanin taqsim na at-taharatu shar'iyya ko zuwa kaso biyu akwai at-taharatu hukumiyya sa'annan akwai at-taharatu haqiqiyya wanda duk wannan bayanin mun yi to shafi na bakwai za mu tashi ma'anar hadas an ga wajen? ma'anar hadasi wal khabasi ma'anar hadasi wal khabasi ma'anar hadasi da kuma khabasi wato idan mun lura za mu ga duk karatuttukan nan da muke ba sababbi ba ne tun daga akhdari in kana bibiya zuwa ashimawi zuwa iziya zuwa risala muktasar duk dai shine ake maimaitawa ta a cikin akhdari dama an yi bayanin kashe-kashen ɗahara ko akwai ɗaharatul hadasi akwai kuma ɗaharatul khabas ko har aka ce wala sihul jami'u ko illa bil ma'i tahiri ko to kaga to malan nan ma ya ƙara da mu ya ce ma'anar hadasi ma'anar hadasi wal khabasi da kuma ma'anar khabasi malan ya ce alhadasu lugatan alhadasu hadasi a luga a yaren larabci idan aka ce alhadasu a larabci ba a shari'a ba malam yace shine wujudu shai'i ba'da an lam kun. wujudu shay'i ba'da an samuwar wani abu ba'ada an lam kun bayan da bai kasance ba wannan shine alhadas a larabci shine samuwar wani abu bayan da bai kasance ba da babu abin sai aka same shi an gani to shine ake cewa alhadas a lugha kenan a yaren larabci shine wujudu shai'i samuwar wani abu ba'ada allam yakun bayan da bai kasance ba abin yace wa kastilahin fiqhiyyin wa kastilahin fiqhi yace haka kuma kamar istilahi na fiqhu zaɓi na malaman fiqhu shi akwai abin da suka bashi ma'anarsa daban a wajensu mun yi bayanin akwai alhaƙiƙatu shar'iyya ko akwai alhaƙiƙatu lugawiyya akwai alhaƙiƙatu urfiyya to nan yana yi yi mana bayani ne gurin urfi na malaman fiƙi shi ce shi yasa yace wa fiƙihi ya yace haka nan kamar istilahi na ce yace sta'amilu hulfuƙa ha'u. malaman fiƙo suna amfani da shi shi wannan kalma na alhadas ɗin kenan yasta'amiluhu alfuqaha'u malaman fiƙo suna amfani da shi fayusafu bihi sai a siffanta da shi shafi na takwas fayusafu bihi sai a siffanta da shi me za a siffanta da shi Albadan kulluhu jiki dukkaninsa an gane fayusafu biyu albadan kulluhu kenan fayusafu bihi sai a siffanta da shi Albadan kulluhu jiki dukkaninsa yace wa zalika hina yakunu mar'u?" ala janabatin wa zalika wato hakan zai kasance ne hina ya kunul mar'u yayin da mutum yake zamantowa an gane wa zalika wato hakan zai faru ne hina ya kunul mar'u yayin da mutum yake kasancewa hina ya kunul mar'u yayin da mutum yake kasancewa ala janabatin a bisa janaba ala janabatin a bisa janaba wai samma zalika ana kiran hakan in mutum ya kasance akan janaba to ana kiran hakan alhadasul akbar babban hadasi an gane wai samma zalika ana kiran hakan kasancewa mutum yana da janaba kenan ana kiran hakan alhadathul akbar babban hadasi wa yurfa'u kuma ana ɗauke shi shi akbar ɗin bil da wanka an gane wa yurfa'u ana ɗauke shi bil da wanka shi alhadathul akbar ɗin yace ba'adu a'dha'il badani kaga wa yusufu ɗin duk wannan atafi ne wa yusafu ba'd a'dha'il badani sannan na biyu ko ba'u? ana siffanta shashi na gaban jiki a aba an gane shine gabbai ba'adu a aba'il badani shashi na gaban jiki wato ana siffanta shashi na gaban jiki da shi alhadas ɗin duk yake mana bayani ya ce wai san ma zalika ana kiran hakan alhadasul asghar ƙaramin hadasi wai san ma zalika ana kiran hakan alhadasul ƙaramin hadasi ya ce wa zalika hakan yana faruwa ne hina yantaƙidu هدوء المرء حين ينتقض هدوء المرء yayin da alwalar mutum take warwarewa take karewa wa zalika hakan yana faruwa ne hina yantaqidu hudu'ul mar'i yayin da alwalan mutum take karewa take warwarewa wa yurfa'ul hadathul asghar ana kuma ɗauke ƙaramin hadasi bil wudu'i da alwala an gane wa yurfa'ul hadathul asghar ana ɗauke ƙaramin hadasi bil wudu'i da alwala shi alhadathul akbar ana ɗauke shi da me da wanka an gane shi kuma alhadathul asghar ana ɗauke shi da me da alwala wancan alhadasul akbar yayin da mutum janaba ta kama shi to shine hadasi babba ya kama shi kuma ana ɗauke shi ta hanyar mutum ya wanka shi kuma yayin da alwalan mutum ta kare an gane ƙila ta hanyar tusa an gane ko ta hanyar mutum ya taɓa al'aurarsa ala khilafin bainal ulama' alaularsa ta kare an gane ko mutum ya bacci bacci mai tsawo shi ma ala ulama shi ma alaularsa ta kare kaga to kaga wannan ƙarami kenan shi yasa ake ɗauke shi ta hanyar mai ta hanyar alwala zan ɗan ƙara maimaita nan gaba kafin na ƙara gaba malam ya ce ma'anar hadasi wal khabasi ma'anar hadasi ma'anar hadasi wal khabasi da kuma khabasi ma'anarsu yace al hadasu hadasi lughatan a larabci lughatan shine a larabci ba lugatan ba an gane kaka ce a a'a lughatan eh kaka ce lugatan, kana cewa lugatan to <laughs> sun san cewa mutum bai iya ba eh sai dai ka ce lughatan an gane babu shadda an gane alhadasu lughatan hadasi a larabci in an ce alhadas kalmar ma'anarta a larabci shine hujudu shai'i samuwar wani abu wujudu shai'i samuwar wani abu ba'a da allam yakun bayan da bai kasance ba abu bayan bai kasance ba an gane sabo kenan sabon abu shine alhadas an gane sabo kenan da babu sai aka samu shi yasa zaka ji manzo sallama yana faɗi cikin hadisi man ahadasa fi amrina haza kaga ahadasa an gane min alhadasi an gane wanda ya farar da wani abu wanda ya zo da wani abu sabo to kalmar alhadas shine wujudu shai'i samuwar wani abu da allam kun bayan da bai kasance ba abu ce wa kastilahin Ya yace kamar a istilahi na fiqhu kuma wa kastilahin fiqihi kamar kuma a istilahi na fiqhu shine alhaqiqatul urfiya ko alhaqiqatul shar'iyya za a ce tunda su ma fuqaha'u ai suna magana ne da yare na Alƙur'ani da hadisi ko to kaga sai dai a ce alhaqiqatu shar'iyya kenan an gane da kaman nahawu ne to sai a ce alhaqiqatul urfiyya an gane amma zaka ga wani zubin maluma suna itilaƙin urf ga shi istilahi na malaman fiqh zaka sun ce wafil urfil fiqhi an gane suna faɗin haka to yace wa kastilahin fiqhi yace kamar istilahi na fiqhu kuma yasta'miluhu al-fuqaha malaman fiqhu suna amfani da shi shi wannan lafazin na alhadas suna amfani da shi fayusafu bihi sai a siffanta da shi me za a siffanta da shi na ɗaya albadan kulluhu jiki dukkaninsa sai a siffanta jiki dukkaninsa da shi lafazin alhadas wa an yi tambaya yaushe ake siffanta jiki da shi sai ce wa zalika hakan yana faruwa ne hina ya kunul mar'u yayin da mutum yake kasancewa ala janabatin akan janaba a bisa janaba an gane wai san ma zalika ana kiran hakan alhadasul akbar babban hadasi ya ce wa yurfa'u kuma ana ɗauke shi ana ɗauke shi shine wa yurfa'u ana ɗauke shi bil ghusli da wanka wanka kawai mutum zai yi ya ɗauke shi Ba'ul fa Yusufu ɗin ne kalmar can ta baya ɗin fa Yusufu bihi ba'adu a badani da can ya ce fa Yusufu bihi albadanu kulluhu to haka ma an ƙara ɗauko kalmar baya fa Yusufu bihi ba'adu a'dha'il badani ana siffanta shashi na gaban jiki da shi shashi na gaban jiki da shi wa yusamma zalika ana kiran hakan alhadathul asghar karamin hadasi shi ma yace wa zalika hakan yana faruwa ne hina yantaqidu hudu'ul mar'i yayin da alwalan mutum take warwarewa wa zalika hakan yana faruwa ne hina yantaqidu hudu'ul mar'i yayin da alwalan mutum take warwarewa ta karye kenan wa yurfa'ul hadasul asghar ana kuma ɗauke ƙaramin hadasi bil wudu'i da alwala bil wudu'i da alwala shi ba wanka ake ba amma can me yasa ya ce fa yusufu bihi albadan kulluhu eh na'am yawwa saboda ita wannan saboda ita janaba shi yasa mutum yake wanke ko'ina an gane shi yasa mutum yake wanke ko'ina in janaba ta kama shi dukkanin jikinsa sai ya wanke an gane haka hammatarsa matse matsinsa ina ne duk sai ya wanke saboda duk janabar gaba ɗaya take game duk jikin mutum an gane shi yasa ko ina mutum sai ya wanke shi yasa zaka ga daga cikin farillai na wankan janaba shine ta'amimul jasadi ko bilma'i eh dole sai ka game duk jikinka da ruwa saboda duk janabar ta shiga ne ko ina an gane kaga shi yasa can sai ya ce albadan kulluhu to shi kuma wannan da ya ce ba'adu a ada'il badani saboda wannan shi ba janaba ba ne an gane wani ɓangare ne na jiki an gane shi ya sa sai bayani kuma yayin da alwalan mutum take warwarewa kuma ana ɗauke ƙaramin hadasi ta hanyar mai ta hanyar alwala mu ci gaba ko malam ya ce waya jibu an yi alamar muslimu annal hadasa laisa najasatan ya ce waya jibu an yi alamar muslimu ya ce yana wajaba musulmi ya sani annal hadasa cewa hadasi laisa najasatan ba najasa ba ne an gane wajibi ne mutum musulmi ya sani an gane cewa hadasi fa ba najasa bane shine wayajibu yana wajaba an ya'lama almuslimu musulmi ya sani annal hadasa cewa hadasi laisa najasatan ba najasa bane walal muhdisu najasan sa'annan shi ma kuma ko walal muhdisa najasan shi ma kuma wanda hadasin ya kama shi ba najasa ba ne shi ma an gane almuhdis shi ne mutumin da yake da hadasin an gane alhadas hadasin shi kuma to sai ya ce kaga walal muhdisa sai zama adafi akan wancan an gane walal muhdisa najasan shi ma mai hadasin ba najasa ba ne ya ce wajibi ne mutum musulmi ya san haka hadasin ba najasa ba ne shi ma mai hadasin ba najasa ba ne shi ya sa Allah ya faɗi a cikin hadisi ko ya ce mumini baya zama najasa ko innal mu'mina la jisu ko ya ce mumini baya zama najasa kaga nan ma shi ya sa malam ya ce mana to mu sani cewa hadasin ba najasa bane shi ma mai hadasin shi ma ba najasa bane sai ya ce wa inna ma maqsudu zalika ya ce kadai munufar hakan an gane abin da yasa aka ce yana da hadasi kuma aka ce sai yayi wanka ko sai yayi alwala ya ce wa inna ma maqsudu zalika ya ce kadai munufar hakan al'ilmu shine sani shine a sani bi anna taharata min alhadasi da cewa tsarki daga hadasi wal khabasi da kuma khabasi shartun sharaɗi ne Wajibin wajibi kuma da sihhati salati ga ingancin sallah kaga kawai abin da ya sa kenan ake faɗi amma ba ana cewa akwai hadasi sai an yi wanka ko akwai a'a kawai abin da ake so a nuna shine munfashi ne a sani cewa to lallai tsarki daga wannan hadasin wajibi ne sharaɗi ne kuma e sai da shi na ingancin sallah an gane shi yasa kaga daga cikin shurutus sala akwai at-tahara ko e sharaɗi ne daga cikin shurutus sala kaga sai yake cewa wayajibu an ya'lamal ya yace yana wajaba musulmi ya sani annal hadasa cewa hadasi laisa najasatan ba najasa bane walal muhdisa najasan shi ma kuma mai hadasin ba najasa bane yace wa inna ma maqsudu zalika kade munfar hakan al-ilmu shine a sani bi anna taharata da cewa tsarki min al-hadasi daga hadasi wal khabasi da khabasi shartun sharadi ne shartun sharaɗi ne wajibun wajibi da sihhati salati ga ingancin sallah sallah ba ta ingantuwa an gane idan mutum yana da hadasi kamar hadisi na baya da muka karanta ko kamar yadda manzo salama ke cewa la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahurin ko Allah baya karɓar sallah ba tare da tsarki ba idan kuma mutum hadasi ya kama shi to ba shi da tsarki kenan kaga sharaɗin Allah ya karɓi sallarsa shine ya zamanto ya tsarkaka daga wannan hadasin malam yace wa taharatul hadasi yanzu mun ji wannan bayanin ko cewa hadasi ba najasa ba shi ma mai hadasin ba najasa ba ne an gane wannan kenan kaga wannan zai nuna ma shi yasa malama suka yi sabani dangane da mani shin mani najasa ne ko ba najasa bane an gane a malikiya mani najasa ne ko amma a hanabila an gane hanabila su ba najasa bane a wajensu an gane kuma suna da dalilai masu ƙarfi eh, suna da dalilansu masu ƙarfi suka ce Allah ya karrama ɗan adam kuma daga cikin 'yan adam ɗin nan fa akwai annabawa to yanzu idan muka ce maniyi jasa ne to yaya za a yi kaza kaza suna da dalilai masu ƙarfi an gane haka su suka ce amma a malikiya na jasa ne an gane to malam ya ce wa taharatul hadasi ya ce da kuma tsarki na hadasi ko wa taharatul hadasi tsarki na hadasi salasatu anwa'in nau'i uku ce wa taharatul hadasi tsarki na hadasi salasatu anwa'in nau'i uku ne Kubura akwai babba sai ce wahiyal gusulu ita ce wanka babba kenan kubra din wa sughra akwai karama wahiyal hudu'u ita ce alwala sai ce wa badalun wa badalun minhuma akwai badal makwafi daga gare su minhuma ai daga algusulu da alwudu an gane akwai badal makwafi an gane a bakacinsu a ce ai kaza shine badal an gane wa badalun minhuma akwai makofin wankan da kuma alwalar sai ce inda ta'azzurihima yayin da suka gagara aka kasa yin su shine inda ta'azzurihima yayin gagararsu sun gagara sun yi tsanani an kasa yi sai ce wa huwa tayammum shine temama an gane kaga guda uku ne taharatul hadas guda nawa ne guda uku akwai kubra an gane shine algusul akwai sugura shine alwudu akwai badalun minhuma makwafinsu an gane duk gaba ɗayansu makwafinsu amma yaushe inda ta'azzurihima yayin da suka tsananta suka gagara wa huwa tayammum shine taimama shi yasa suke da ka'ida malaman fiqh suka ce idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal an gane idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal iza ta'azzara al-aslu idan asali ya gagara aka kasa yin asali suka ce yusaru ana komawa ne ilal badali zuwa ga makwafi kamar yanzu mutum yana da janaba sai ya kasa yin wanka ko babu ruwa sai ya badal ko tunda ya kasa yi sai ya badal mai badal sai ya taimama an gane amma sai ya kasa yi ƙila wani rashin lafiya ce da shi ƙila ko bandeji ne a jikinsa kun na wannan ai baka ce yayi wanka ba ko kamar na yadda aka yi da wani sahabi an gane kamar yadda aka yi da wani sahabi janaba ta kama shi ba shi da lafiya janaba ta kama shi ba shi da lafiya wannan sahabi ya tambayi abokanansa ya tambaye su fatawa ka ce ina suka ce ai kawai wanka za ka haka yi wanka kuma ya mutu aka zo manzo sallama ya ce kun kashe shi <laughs> eh, an gane saboda addini mai sauƙi ne addini yisrun an gane falani shaddaddina ahadun illa galabahu haka kuma yadda suke a ƙa'ida ɗan samun wannan a caji eh haka yadda suke cewa a ƙa'ida wai cewa almashaqqatu tajlibu taysir المشقة المشقة تجلب التيسير وهلا مشقة سنني نا جنيو سوكي إذا أكا سامت سنني تسي أسام سوكي كاغشيني إنما الأسر يسراكينا أنغاني تو هكا قائدة شرعتك تو تقائدة سكتة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق iza daqa al'amru idan al'amari ya matse an gane yayi kunci aka samu wahala ittasa'a to sai ya buɗe. da mutum zai yi taimama to idan tsananin ya zo shine iza daqa ita ittasa'a sai a buɗe a ce to zai iya yin taimama an gane amma asulu ba zai ba shine cewa iza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal an gane badal ɗin kaga shine temama shi yasa da ya zo ya lissafa ya ce akwai kubura akwai sugura akwai badalun minhuma inda ta'azzurihima an gane akwai makwafinsu su mai wankan da alwalar an gane idan suka gagara akwai makwafinsu shine taimama. an gane kaga nau'i uku ne taharatul hadasi kenan ko akwai wanka akwai alwala akwai taimama mun gama da wannan ko zan ƙara ɗan maimaita nan ya ce wa yajibu jibu an ya al muslimu ya ce yana wajaba musulmi ya sani annal hadasa cewa hadasi laisa najasatan ba najasa ba hadasi ba najasa bane walal muhdisa najasan shi ma mai hadasin mutumin ba najasa ba ne wa inna ma maƙasudu zalika kadai mun munfar hakan al'ilmu shine a sani bi anna taharata da cewa tsarki min alhadasi daga hadasi wal khabasi da khabasi shartun sharaɗi ne wajibun wajibi li sihhati salati ga ingancin sallah kaga siha idan aka ce siha na abu ce siha na abu abu ya kasance sahih to shine fa za a bada lada an gane idan aka ce abu sahih daga cikin al-ahkamul wada'iyya kenan an gane as siha as-sihhatu wal fasad idan abu ya cika sharida ka cika komai sai a ce sahha kenan ya tarattaba alayhi al-ajr kenan za a samu lada ko kuma ya tarattaba alayhi hukumu shar'i hukunci na shari'a ya hau kansa an gane saboda ya cika sharuɗa sai a ce sahih an gane na'am na'am ok nan kuma shuruɗu siha da kuma a ce Hassan nan kuma nan wani abu ne daban a wajen malama ne na hadisi kuma suke da hadisi Hassan da kuma sahi an gane amma wannan a fiƙi al'ahkamu taklifiya an gane ko ka ce al'ahkamu shar'iyya don idan ka ce taklifiya to zai ɗauka kamar wa'ancan guda biyar wajibi haramun mandubi makruhi mu ba su ne al'ahakamu taklifi amma in ka dunkule ka ce al'ahakamu shar'iyya to wa'ancan biyar ɗin sun shiga ciki a sihatu wal fasad su ma sun shiga ciki an gane to kaga idan abu ya cika sharuɗa sai a ce sahih sahat salatuhu to ya cika komai kenan sai a ce sahas salatu duk wani sharaɗi na sallah na tsarki na kaza duk ya yi shi sai a ce sahat ta inganta kenan kenan za a ba da lada an yi yanda ya yi yanda aka ce ya yi kenan an gani kaga shi yasa yake cewa dan dai a sani cewa tsarki daga hadasi daga khabasi sharaɗi ne wajibi li sihhati salati ga ingancin sallah an gane sai malam ya ce wa taharatul hadasi eh, wa taharatul hadasi ya ce tsarkin hadasi kuma salasatu anwa'in nau'i guda uku ne kubura akwai babba wahiyal gusulu shine wanka shine alhadasul akbar kenan ko wa sughra wahiyal wudu ita ce alwala kaga alhadasul asugar kenan wa badalun minhuma akwai kuma makofin alwalad da wankan yaushe inda ta'azzurihima yayin tsananin su yayin gagararsu sun gagara ba za a iya yin su ba ba za a iya yin alwala ba ba za a iya yin wanka ba sai a yi badal shine wahuwar tayammum shine temama mun gama da nan ko sai malam ya ce alkhabasu a ci gaba ya ce alkhabasu logatan ya ce kalmar alkhabas a larabci idan aka ce alkhabas ya ce kullu ma yi kurahu na eh eh babu matsala mamu eh ma maimaita ma maimaita sai dai shawara da nake ba waɗanda kila wannan in ka zo da wayarka sai ka sa anan sai ka ɗauka an gane in ka sa sai ka ɗauka inda ka iya ka riƙe a haka in ka tafi gida sai ka saurara kana kallo kana dubawa eh haka amma kada kuma hakan ya sa ɗalibi ya gaza ka e eh, yawwa ka ce ai kuma ai kana ɗauka don haka shi kenan ai ba ma sai ka ma mai da hankali ba idan ana yi to wannan kuma ba daidai ba ne nan ka mai da hankali iyaka iyawarka yau shi sa dai koda dai ka dai ɗau na wayar sai ka kula an gane koda ka ɗau na wayar sai ka kula ka dage malam ya ce alkhabasu lugatan khabas a luga ya ce kullu ma yi kurahu dukkanin abin da ake ki ake kyama rada'atan gurin rashin kyawu an gane wa khisatan da kuma ɓaci an gane idan aka ce khabas an gane shine kullu ma yukrahu duk abin da ake kyama ake ki rada'atan saboda bacinsa an gane saboda sa wa khissatan da dai baci ko rashin cansa an gane wannan shine al-khabas shi yasa Allah ya ce alkhabisatu lil khabisina kaga waɗanda suka ɓata halayya su kenan ba mutanen kirki ba sun ɓaci an gane shi ne alkhabisatu lil khabisina wal khabisu wal khabisuna lil khabisat ko alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat hakan at-tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat an gane to idan aka ce alkhabas lugatan a lugha a yaren larabci kullu ma yi yukurahu dukkanin abin da ake kyama rada'atan gurin muni wa da kuma ɓaci rada'atan gurin muni abin da ya yi wannan ya ake cewa abin da ya ɓaci nan ya zama gwala gwaji ko gwala gwaji shine rada'atan radi an gane abin da ya zama gwala gwaji shine rada'atan wa khissatan an gane da kuma ɓaci wannan shine alhadas a alkhabas kullu ma yukrahu dukkanin abin da ake kyama rada'atan gurin rashin kyau wa khissatan da kuma ɓaci wannan kenan a lugha yace wa fuqaha'i wa fi fuqaha'i a istilahi kuma na malaman fikihu na eh. eh akwai kauri kuwa a a to da ku duba can e can wajen solar nan ko wannan e e amma tabbas akwai kauri wa fi istilahil fuqaha'i a cikin istilahi na malaman fiqh kuma huwa ainun najasati shine ainihin najasa an gane shine ainihin najasa an gane huwa ainun najasati shine ainihin najasa an gane kamar yanzu kashi gundarinsa kaga ainun najasati an gane gundarin najasa an gane shine khabas kenan Ya ce wa tusamma ka ar-rijsu wad-danas hakan akan cewa khabas da an rijis wad-danas da kazanta an gane najasa da kazanta duk ana gaya musu wa tusamma kadhalika sa'anna ana kiran an-najasatu din an gane da an rijisu ko alkhabas din kalmar ana kiranta da haka arrijisu waddanas an gane wannan kenan kaga wannan sun gaya mana a istilahi na malaman fiƙihu ko da kuma yaren larabci ko ainun najasati shine alkhabas ainun najasati shine khabas an gane ainihin najasar gundarin najasar zatin najasa shine ainun najasati shine khabas a kuma lugha larabci shine kullu ma yukrahu rada'atan wa khissatan duk abin da ake kyama saboda muni da ɓaci shine khabas a larabci kenan shi kuma a istilahi a fiƙu idan aka ce alkhabas shine ainun najasati an gane gundarin najasar ainihin najasar yace wata samma kazalika ar-rijsu wad-danas sa'annan dai akan kiran annajasatu din da ar-rijsu wad da ad-danas duk ma'anar su daya malam yace taharatul khabas tsarki na najasa kenan ko ko na datti an gane tsarki na datti taharatul khabas tsarki na datti yace hiya izalatun najasati shine gusar da najasa an thawbil musalli gabarin tufafin mai sallah wa badanihi da jikinsa wa makanihi da gurinsa gunda zai sallah an gane wa taharatul khabasi tsarki na datti ko na najasa hiya izalatun najasati shine gusar da najasa an saubil musalli gabarin tufafin mai sallah wa badanihi da jikinsa wa makanihi da gurinsa ko da bigiransa wannan daga cin aqsam na at-taharatu shar'iyya wanne ne wannan an gane wanne ne wannan a kashe-kashen da muka yi na at-taharatu shar'iyya wanne ne wannan izalatun najasati an saubil musalli wa badanihi wa makani. wanne ne mun yi karatun a baya eh mun yi karatun a baya wanne ne a'a ba shi ba ai ba karatun yau ba ne ba. eh a'a mun yi shirye wani wani kala ne taharatul khabas aka ce hiya izalatun najasati an saubil musalli wa badanihi wa makani a taharatul hukumiyya ko a taharatul haƙiƙiya wanne ne yawa haƙiƙiya ne Eh, a taharatul haƙiƙiya kenan an gane shine taharatul khabas mun gane to kaga shine a taharatul shi shine izalatun najasata an saubil musalli wa badanihi wa makani shine gusar da sa gabarin tufafin mai sallah da jikinsa da gurinsa malam yace wa amma hukumul khabasi wa amma hukumul khabasi ya ce amma hukuncin khabasi wa huwal baƙi shi ɗin wanzajje ne ya yi saura yana nan kenan da zawali ainin najasati bayan gushewar gundarin najasar fala yuzalu zalu ba a gusar da shi illa bil ma'il mutlaq face da ruwa mutlaqi sai ya sa a bracket ya ce a tahur shine ne maul mutlaq ɗin. nan mu maimaita wa amma hukumul khabasi amma hukuncin khabasin wa huwa shi wanzaje ne yana nan da zawali ainin najasati bayan gushewa gundarin najasar hukuncin yana nan Falayuzalu ba a kawar da shi Falayuzalu zalu ba a gusar da shi hukuncin kenan illa bil ma'il sai da ruwa mutulakai sai ya ce ma a tahur mai tsarki sai ya ce wa amma ainun najasati ya ce amma gundarin najasar ha ita ɗin da yi gundarinta fatuzalu ana gusar da ita bi kulle ma'i'in da dukkanin wani ruwa looking kenan yaya ake cewa duk wani ruwa da za a matso shi da jikin wani abu kamar ruwan lemu ma'e kenan ruwan lemu dukkanin dai wani ruwa da zai fito daga jikin wani abu ko fruit ko wani abu shine ma'e wannan zai zama kamar za a yi da ruwan ruwan me eh? eh ruwan ɗan itace ko ruwan kwakwa ko ruwan mai eh ina abin nan yake da aka sa a caji kamu mu gani eh abin da aka sa a caji eh an gane nan kun san abin da yake so ya ce mu dai karasa don zai fi abin da yake so ya ce a nan shi ne idan mutum yanzu ya gusar da najasa da ruwa ƙila ko na lemo ƙila ko coca-cola ƙila ko wani abu dai ko da sabulu an gane in ya gusar da ainihin najasa gundarin najasa da sabulu ko da wani abu ko da wani ruwa to har yanzu hukuncin najasa yana nan mun gane shi to shine abin da yake so ya gaya mana saboda ai ba da ruwan da aka ce ya gusar da shi ya gusar da shi ba duk da cewa ya kauce an gane wannan amalikiya kenan an gane amalikiya kenan in dai ya gusar da ainihin najasar amma ba da ruwa wanda yake tsahirun fi nafsihi kuma mutayyirun lighairi ba wato har yanzu hukuncin najasar yana nan shine abin da yake cewa dan akwai ruwa akwai alma'u tsahir ko shine kila ko ruwan miya ko ruwan sabulu ko wani ruwa dai kaga shi tsahirun fi nafsihi kenan yawa ko ruwan soɓo ko wani wannan yawa ko ko ko shahi wannan duk na'am na'am yawa duk wani abu na ruwa kaga wannan ma'un ne wannan shine alma'ul muqayyad kenan ko ruwan kaza za ka ga ana taƙayidinsa amma ana cewa ruwa to alma'ul mutlaq ake nufi an gane shine kuma alma'ul tahur to kaga sai yake cewa amma hukumul khabasi amma hukunci fala yuzalu ba a gusar da shi an gane hukuncin kenan illa bil ma'il mutlaq sai da ruwa mutlaqi shine sai ya sa a bracket sai ya ce a tahur tahirun fi nafsi nan mutayyirun li shine al tahur an gane kenan yanzu inda mutum kenan mani zai taba zai taba tufafinsa in ya wanke da sabulu kenan har yanzu yana nan ko a malikiya kenan dan kila in kai nisa a karatu ka ji kuma na suma wannan muna yin magana ne cikin malikiya <laughs> ai ka san wani abu irin wannan kaga irin wannan in dai ba wani abu bane in dai ba wani abu bane wanda ka gani babu dalili ko kuma dalilin yayi nisa wanda ya fara karatu kada ka raba masa hankali in dai ba wani abu bane wanda kake ganin a'a ga dalili karga ga nassi sare an gane qat'i to shine zaka ce to anan mazhaba ba ma tare da su in dai ba abu bane kar wanda ga nassi ya saba wa nassi to amma irin wannan ijtihadi cewa wancan malami ya ce kaza saboda aya kaza wancan to nan kawai in dai ba shi ma rajihin yana da dalili mai karfi wato kaɗan ƙyala ɗalibi a haka eh, in ya karatu ya karatu shi da karan kansa ya wato ya iya tantancewa an gane sai dai idan abu ne wanda kila mazahabar ta tafi a kai babu wani dalili mai karfi to sai a ce to nan kuma kaza sai a ce a kyale musu an gane sai ya ce wa amma ainun najasati sai ce amma ainihin najasar gundarin najasar nafsuha ya ce karan kanta ita fatu, fatuzalu ana gusar da ita bi kulli ma'i'in da dukkanin wani ruwa da dukkanin wani ruwa ma'i na faɗi shine ruwan da ya fito daga jikin wani abu amma ba ruwa da ya sauka daga sama ba kamar ruwan lemo ko wani ruwa dai wanda dai ya cakuɗa da wani abu ko ya fito ta jikin wani furut haka shine e an gane kaga sai ce to kaga gundarin najasar ana gusar da ita ga dukkanin wani ruwa kila da ruwan sabulu da ruwan omo ainihin najasar kenan an gane sai ya ce wa misalu zalika ya ce misalin hakan ya ce ka saubin kamar tufafi ne asabahu najasun najasa ya same shi kamaniyin kaman mani au dami haidin ko kuma jini na al'ada sai ce fayi gusalu sai aka wanke shi bisabuni da sabulu an da farko an gane da farko sai aka wanke shi da ruwan sabulu li'izalata ainin najasati saboda gusar da ainihin najasar sai ya ce fa'iza lam yughsal da zalika yace bayan haka idan ba a wanke shi ba bima'in tahurin da ruwa mai tsarki yace fala bi zalika wasfun najasati anhu an gane siffar siffanta shi da najasa baya ɗaguwa da hakan wato koda da sabulu ka wanke har yanzu in aka tashi bashi siffar za a ce yana da najasa an gane sai ka wanke shi da me alma'u tahur an gane to shine wannan misalin sai ce li annal ma'a al-mukhtalita saboda ruwa wanda ya cakuɗa bisabuni da sabulu gairu mutahhirin kaga ba mai tsarkakewa bane tunda ai ba za ka yi alwala da shi ba sai ya ce li annahu saboda shi wannan ruwa da ya cakuɗa da sabulin layu yuzilu ba komai ke kawawa ba ba komai ke gusawa ba illa ainan najasati sai ainihin najasar gundarin najasar ya ce duna hukumi ha banda hukuncinta an gane gundarin najasar yake kawowa, amma hukuncin najasar baya kawar da shi an gane abin da yake kawar da hukuncin najasar shine ruwa mai tsarki da Allah mun gane sai ya ce wala budda min isharati ya ce dole ne a yi nuni ila annahu zuwa cewa la yushtaratu ba a sharɗantawa an ya zula mina launin najasati ba a sharɗantawa ya ce dole ne a yi ishara cewa la yushtaratu ba a sharɗantawa a ce dole ne an ya zula mina saubi launin najasati kala ta najasa a ce dole ne sai ya gushe daga tufafi ba sharaɗi ba ne sai ce alladin taba'a alladin taba'a fihi wannan da ya alama an gane ya alama cikin tufafin an gane ba sharaɗi ba ne za ka iya wanke maniyi amma gashi kana kallon alamarsa to ba sharaɗi ba ne a ce har alamarsa sai kakawar kawar an gane shi wannan ba sharaɗi ba ne haka ko jini ma na'am yawwa to kaga to ba sharaɗi ba ne a ce sai ka fitar da shi gaba ɗaya haka ko jini an gane jinin al'ada yanzu da zai taɓa tufafi ba sharaɗi ba ne a ce kai ta wankewa kai ta wankewa a ce lallai sai ka kawar da alamarsa wannan ba sharaɗi ba ne an gane shi ne abin da yake cewa kenan sai ya ce wala ra'ihatuha ko kuma warin najasar a ce sai ya kauce ba sharaɗi ba ne an gani? ya ce wa ba'adun najasati ya ce wani shashi na najasoshi na najasa wa ba'adun najasati shashi na najasa najasa kadamil haidi kamar jini na al'ada masalan a misali Ya ce yace yabqa launuhu bisaubi launinsa yana yin saura yana wanzuwa yana saura a jikin tufafi wala ya zulu baya gushewa an gane kamar jini launin zaka ga kalar gashi a jikin tufafi baya gushewa sai ce wa zalika la durru hakan baya cutarwa wa zalika akan la baya cutarwa ma dama qad bilma bil matakar an wanke shi da ruwa mai tsarki hakan baya cutarwa sai ya ce wala yushtaratu asruhu an gane wala yushtaratu asruhu matse shi ba a sharɗanta matse shi ba wala dalku ko kuma cuccuɗa shi ba a sharaɗanta ba ya ce illa an ya tawaƙafa ta alaihi sai dai idan tsarkakewar ya tsayu a kansa cewa dole ne sai an cuɗa ɗin an gane in tsarkin da ake masa dole sai an cuɗa to shine za a ce dole ne a cuɗa an gane sai ce li annal maqasuda saboda kawai abin da ake nufi izalatun najasati gusar da wannan ai najasa an gane eh amma gaskiya karatun nan yayi yawa tabbas za mu koma zancen ku <laughs> a yayi yawa yayi yawa <laughs> eh eh fa gaskiya yi yawa nan mu bai shi idan zan yi sake maimaitawa amma daga inda za mu tsaya sai mu tashi alkhabas gaskiya nan za mu tashi an gane idan Allah kai mu nan muka bi a hankali muna yi muna yi wayo ne wallahi sai kaga an sauki Allah kawai kawai dai mutum da yi kokari ya ringa zuwa don wallahi inda za mu bi wannan littafin abubuwan da yake cikin wannan littafin Allah yana da fa'idodi da yawa Allah dan yanzu da a ce za ka zo a ta yi da kai a ta yi da kai har a sauke wannan littafin da kai kai ma ka zama malami ana tambaye ka a waje kaza sai ka ce ai hukuncin abin kaza Allah in dai ka bi shi a hankali kana yi kana yi to babu abin da zai wannan ɗinka insha Allah zan sake maimaitawa amma yayi yawa malin yace ma'anar hadasi wal khabas ma'anar hadasi da khabasi shine ma'anar hadasi ma'anar hadasi wal khabasi da khabasi al hadathu lughatan hadasi a larabci al hadasu lughatan hadasi a larabci wujudu shay'i baya farko ne shafi na bakwai din farkon inda na fara <coughs> yace ma'anar hadasi ma'anar hadasi wal khabas da khabasi ya ce alhadasu lugatan hadasi a larabci a yaren larabci wujudu shai'i samuwar wani abu ba'a da allam ya kun bayan da bai kasance ba samuwar wani abu bayan bai kasance ba an gane shi ne hadas suna da wata ƙa'ida na fikihu me yasa me yasa nan malaman fiƙi suke cewa idan mutum kawai ya tashi kawai sai ya ga tufafinsa musamman a malikiya tufafinsa akwai mani sai aka ce ya tuno lokacin da ya bacci ko yawwa duk sallolin da ya yi bayan wannan baccin sai ya ƙara rama su me yasa suka ce haka aka ce suna da wata ƙa'ida ta fito daidai wannan kalmar da suka ce alhadisu yudafu ila aqrabi auqati an gane alhadisu kaga shine wujudu shay'i to abin da ya faru yudafu ila aqrabi awqati ana jingina shine zuwa mafi kusa daga lokutansa shi yasa suka ce in mutum ya gama ni an gane bai san yaushe ya same shi ba an gane la yadri mata asabahu ko sai aka ce menene igtasala wa adama salla qablahu a'a akwai inda aka ce fi akhiri naumatin nama hafi eh a yanzu dan namanta <laughs> ko kaga haka me yasa suka faɗa ka saboda suna da ƙa'ida ta fiqhu cewa alhadisu yudafu ila aqrabi awqati idan abu ya faru to ana jingina shi ne zuwa ga mafi kusa daga lokacinsa da ya faru an gane to shi yasa to kaga dai alhadis ko alhadas shine wujudu shay'i samuwar wani abu ba'ada an ya yakun bayan da bai kasance ba wannan a larabci kenan samuwar abu da ba shi an gane sabo kenan shine wa kastilahin fiqhi yace kamar kuma istilahi na ya yasta'miluhu al ha'u malaman fikihu suna amfani da shi fayusafu bihi sai a siffanta da shi me za a siffanta albadan kulluhu jiki dukkaninsa wa zalika hakan yana faruwa ne hina ya kunul mar'u yayin da mutum yake kasancewa ala janabatin a bisa janaba wa zalika ana kiran hakan alhadasul akbar babban hadasi an gane wa yurfa'u ana ɗage shi ana ɗauke shi shi alharis akbar ɗin nan bil da wanka an gane ba'un sai ka ɗauko kalmar dai fa yusafu bihi ba'adu a ada'il badani ana siffanta shashi na gaɓan jiki da shi a ce yana da hadasi an gane ba a dukkanin jikinsa ba yace wai samma zalika ana kiran hakan alharisul asgar karamin hadasi ya ce wa zalika hakan yana faruwa ne hina yantaqidu wudu'ul mar'i yayin da alwalan mutum take warwarewa wa yurfa'ul hadasul asgharu ana ɗauke ƙaramin hadasi kuma bil wudu'i da alwala babban hadasi a ɗauke shi da wanka ƙaramin hadasi a ɗauke shi da alwala yace wa yajibu an ya'lamal muslimu yana wajaba mutum musulmi ya sani annal hadasa cewa hadasi laisa najasatan ba najasa bane hadasi walal muhdisa najasan shi ma kuma mutumin da yake da hadasin ba najasa bane yace wajibi ne mutum musulmi ya san haka yace wa inna ma maqsudu zalika kadai munfar hakan shine al-ilmu a sani bi anna taharata da cewa tsarki min al-hadasi daga hadasi wal khabasi da khabasi sharutun sharaɗi ne wajibin wajibi kuma tilas ne da hacci salati ga ingancin sallah an gane dole ne a samu at-taharatu min al-hadasi wal khabasi sharadi ne wajibin li sihhati salati ga ingancin sallah yace wa al hadasi tsarki na hadasi salasatu anwa'in nau'i uku ce tsarki na hadasi nau'i uku ce kubura akwai babba wahiyar gusul ita ce wanka wa sugura akwai karama akwai a taharatu sugura kenan an gane wahiyar hudu'u ita ce alwala wa badalun ma akwai makwafinsu, kuma akwai makofin alwala da wanka din musanyansu kenan wa badalun minhuma akwai makwafinsu inda ma yayin gagararsu lokacin da suka gagara aka gaza ba za a iya yin su ba akwai badalin minhuma yace wa huwa tayammum shine taimama anan mun faɗi wata ƙa'ida cewa idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal ko idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal yayin da asali ya gagara aka kasa wanka sai a koma badal taimama kenan an gane wannan kenan yana ganin mu bashi a haka Allah ya sa mu dace amin